جاهد جهاده وزاد عن هرماته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha ɗaya ga watan sha'ban ijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da hudu da talatin da tara kuma yau 28 ga watan hudu miladiya 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako mako da izinin allah a yau ma insha Allah ta'ala za mu tashi sabuwar sura wato suratu al'alaq bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وانا سورة عن كراءة سورة العلق سبود أن بتر كلمة علق دعكي أآيو ينتا هو أآي تتبيو واتو خلق الإنسان من علق سنم annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cin hadisin muslim annabi sama ya kira ka da ikra bismi rabbika alladhi khalaq ya dauko aya farko a matsayin ita ce sunan suwa sannan wasu malamai sun kira ta da suratul qalam amma sun kiranta da suratul qalam hujjar su saboda an ambaci alƙalam a cikin allama alladhi allama alladhi allama amma suratul qalam ita ce suratul nun wal mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa nun wal qalami ita ce suratul qalam ita kuma wannan ko dai ya kasance sunanta suratul iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ko kuma suratul alaq wannan sura tana da ayoyi sha tara sannan babban darussa manyan darussan da take karantarwa na farko shine umarni da karatu a shek abubakar mahmudu gumi rahmatullahi alaihi a cikin تفسير سرد الأذهان ila معاني القرآن يكي cewa babban maudu'i ko kuma taken da surar take ɗauke da shi ko batun da take tattaunawa a kansa shine umarni da yin karatu kasancewar aiki baya inganta sai an yi karatu sannan surar ta kunshi bayani akan girmama ɗan adam da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta hanyar karantar da shi ilimi da wannan ne ɗan adam ya fifita akan sauran halittun Allah subhanahu wa ta'ala tun daga asalin halittar ɗan adam wato shi annabi adam alaihi salam ɗin ya samu fifiko ne da matsayi da daraja aka fifita shi akan sauran akan mala'iku saboda ilimi وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون da wannan ne annabi adam alaihi salam ya samu fifiko kuma wannan ya bi zurriyarsa shi yasa dan adam yana samun fifiko ne akan sauran danginsa yan adam idan ya kasance yana da ilimi sannan surar ke bayani akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙasƙantar da mutumin da ya ƙi yadda da ilimi ya kafirce ko dai na farko bai yi ilimin ba ko kuma a'a ilimin amma ya kauce ma gaskiya yake aiki da ilimin sannan surar ta ƙare da umarni da sallah da sujada da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne manya-manyan darussan da surar ta kunsa take karanta suwa kamar yadda malamai suka ambata wannan sura suratul alaq ita ce sura ta farko da ta sauka a cikin alkur'ani wannan shi ita ce maganar mafi yawancin malamai malamai kashi casa'in da tara a cikin ɗari sun tafi akan cewa hiya awwalu ma nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya fara sauka ga annabi sama kenan duk da cewa ba dukkan ayoyin nata bane aka saukar da su a matsayin tashin farko a'a ayoyin farko guda biyar su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma sallallahu alaihi wa sallam a kogon hira sauran kuma ayoyin nata wato guda goma sha hudu sai suka kasance su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su daga baya amma dai su ku waɗannan ayoyin guda biyar na farko to mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa su faffan abin da Allah ta'ala ya fara saukar ma sallallahu alaihi wasallam wasu kuma malaman suka ce a'a suratul muzammil aka fara saukar masa ya ayyuhal muzammilu kun layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila suka ce wannan ayoyin su ne ayoyin farko da aka fara saukar ma sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi da ibada wasu kuma takaitattu daga cikin tabi'ai su kuma suka ce ai sura farko da aka fara sokar ma annabi sallallahu alaihi wasallam suratul fatiha ce amma wadancan maganganun guda biyu duk maganganu ne masu rauni saboda nana Aisha radiyallahu anha ta ruwaito hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a wurare da yawa ya ruwaito shi a cikin kitabu bada'il wahyi sannan kuma ya ruwaito shi a karkashin wannan tafsirin wannan sura a cikin kitabu tafsir hadisin na na radiyallahu anha wanda almajirinta kuma ɗanta wato ɗan yayarta Urwatu ibn Zubair yayi riwaya daga wajenta na na Aisha radiyallahu anha ta ce awwalu ma bubi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya salihatu farkon abin da Allah ta'ala ya fara ma annabi sama wahayinsa shine ar-ru'ya salihatu mafarki mai kyau fakana la yara uya illa ka falqi as-subh annabi sama idan yayi mafarki mafarkin nasa sai zo masa kaman hasken safiya kamar hasken safiya haka yake mafarki sannan sun mahubbiba ilaihi al daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sanya masa san keɓewa saboda halin da al'ummarsa take ciki a lokacin abubuwa ne suke na kwama cala saban Allah bautan gunki shan giya zinace-zinace kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe su abubuwa masu daraja a wajensu sun mushi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya gwammace ya koma gefe ba zai yi tarayya da waɗannan mutanen nasa ba a waɗannan miyagun ɗabi'u da halaye da suke tare da su so daka sai ya kasance yana tafiya kogon da ake ce masa gharu hira wato kogon hira a lokacin matarsa na na khadija radiyallahu anha ita kadai ce matarsa sai ya dawo idan ya je dan yi kwanaki a gharu hira sai ya dawo ثم khadijata fa ya فيتزوج minha sai ya dawo in ya ɗanyi kwanaki sai ya dawo wajen na Khadija radiyallahu anha sai ya sake samun guziri domin ya koma ya ci gaba da zama a cikin kogon hira to yana nan a cikin wannan yanayin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da wahayin wannan wannan sura ko kuma ayoyin farko guda biyar na ita sura bayan abin da ya gudana tsakaninsa da mala'ika jibrilu alaihi salam wanda Allah ta'ala ya aiko shi gare shi ya umarce shi da ya karatu annabi sume ya ce ma ana bi qari'in ni ban iya karatu ba fa ghattani aka kama annabi sume ya ce mala'ika ya kama ni ya matse ni daga nan sai ya sake shi ya sake ce masa ikra a mataki na biyu ya ce ma ana bi qari'in ce ka yi karatu ya ce ni ban iya karatu ba ya ce sun magattani salisata daga nan ya sake matse ni sun ba arsala ni sai ya sake ni a kala ikira ya ce yi karatu kala ma ana bi ƙari'i bala annabi su ya ce wallahi da ya ƙara na hudu ko matsa ta hudu to sai na mutu to daga nan ne ya karantar da shi waɗannan ayoyi guda biyar na farko bismi rabbika khalaq اقرأ al-insana min 'alaq ikra wa rabbuka al-akram وربك 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam aka karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam babban malamin tafsiri al-allama ibn kathir rahmatullahi alaihi yace wannan ita ce ni'imar farko da Allah ta'ala ya ma wannan al'ummar saukar da wannan ayoyin guda biyar babu wata ni'ima da ta kai wannan girma da Allah ta'ala ya ma wannan al'ummar fiye da ita ita ce ni'ima ta farko kuma mafi girman ni'ima a inda ya aiko mata da manzo za ta fita daga mummunan hali lalatattun aƙidu miyagun ɗabi'u miyagun halaye matacciyar ibada ta shirka yanzu za ta dawo ta zama al'umma wacce take musulma wacce za ta bi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala a aqidarta a ibadarta a mu'amalarta a ɗabi'unta yanzu komai nata zai canza wannan ita ce ni'ima ta farko da Allah ta'ala ya fara ma wannan al'ummar da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam aka mai da shi ya zama annabin Allah kuma na wannan al'umma al'ummar da ita ce khairu ummatin ukhrijat lin-nas al'ummar da Allah ta'ala ya fitar da ita a matsayin mafificiyar al'umma kuma Allah ta'ala ya fitar da ita dan ta zama shaida ga al'ummatan da suka gabata da su da annabawansu wannan sura sura ce mai girman sha'ani Allah ta'ala ya buɗe ta da Ikira, bismi rabbika alladhi khalaq ikra kai karatu abinda ake ce ma alqira'a qara'a shine bibiyar abu shi yasa ake da abinda ake ce mishi alistiqra'u alistiqra shine tattara bibiyar abubuwa ɗaiɗaikunsu domin ka samun musu da dunkulalliyar ƙa'ida bibiyar abubuwa kai ta bibiya kai ta bibiya har ka gane da wancan da wancan da wancan da wancan da wancan da wancan duk abu ɗaya ne sai ka ba su ka'ida ɗaya shine ake ce masa istiqra'i wanda ka'ida ce daga cikin ka'idojin malaman fiqhu ko malaman usulul fiqhi da suke fitar da hukunce hukunci akai misali malaman malikiya sun gina cewa mace mai jinin biki ba ta wuce kwana sittin sai malamai suka ce wannan ya tabbata ne an tsari istiqra'i bibiya suka yi matan zamanin su sai su tambayi waccan sai a ce kwana nawa kike idan kika haihu kafin jinin biki ya yanke miki sai ta ce yau yawman kwana sittin su tambayi waccan su tambayi waccan su tambayi waccan sai suka ce to an gane ashe mata ba sa wuce kwanaki sittin shine ka'ida ta istiqra'i bibiyar abu to shi yasa aka ce qara'a ya bibiya kenan ai karatu bibiya ce ka haɗa haruffa ka haɗa kalmomi ka haɗa jumloli sannan wani zubin za ka iya haɗawa ka karanta sau ɗaya a tashin ko baka gane abin da ake nufi ba sai ka sake komawa ka sake bi ka karanta ka sake bi sai ka ga kila a tashi na biyu Allah madaukakin sarki sai ya taimake ka sai ka gane wani zubin kuma sai ka ta ka ta ka ta sannan sai ka gane in haddacewa kake son ka yi shi ma alƙira'a domin ana ƙira'a shi ita ka shi karatu to ana yin ta ana yin karatu saboda manufofi daga cikin manufofin akwai alfahmu akwai alhibsu akwai lokacin da kake karatu burinka a matsayinka na ɗalibi shine ya zama ka fahimta ko da baka haddace abin da ake nufi ba ka gane fassara ka gane saƙon da ke ciki sannan na biyu alhibzu za ka iya yin karatu don hadda kamar ƙur'ani littafin Allah ne girma akan karanta shi don hadda ko da mutum bai fahimci abin da yake yanzu yara da ake haddata musu alƙur'ani har ba za su iya maka tafsiri ba amma kana iya samun ƙananan yara sun haddace alkur'ani su biya maka shi tun daga bismillahir rahmanir rahim eh, alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha su shiga suratul baqara su shiga maka alu imran su shiga nisa'i su shiga ma'ida su shiga an'am har zuwa nati. amma ba su san fassara ba kaga hadda dallar hadda kenan sannan kuma ana yin karatu ba. dan ka ciro wasu fa'idoji da ke ciki a listinbat fawqa al-fahmi ciro wasu abubuwa a cikin karatu na saman fahimta don idan baka fahimta ba za ka iya ciro wani abu a ciki ba ka gano cewa akwai abu kaza a cikin karatun nan akwai kaza a cikin karatun nan to shine ikra shine qira'a qira'atun kenan wasu kuma suka ce ikra al-qira'a na nufin al-jam'u ka hada abubuwa ka hada harfa da kake haɗawa su baka kalma kalmomi da kake hadawa su baka jumla jam'u kake yi Aljam'u wa dhammu kake yi kana haɗa wancan da wancan shi yasa aka kira al da al-qur'an din to duka dai waɗannan su ne to Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wancan matakan guda uku da aka bi na umartarsa da ya karatu yana ba da amsa yana cewa ma ana bi qari'in annabi sama bai da malami bai taɓa zuwa wajen wani ya ce masa karatu ba Allah kuma yi haka saboda me saboda a ƙaryata waɗanda za su zo daga baya su ce ai inna ma yu'allimuhu bashar ai dan adam ne yake karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama haka suka rika faɗi daga baya shine sai Allah ta'ala ya ce to waye malamin nasa sai suka ambaci wani ba yahudi suka ce yayi a ta'if yake shine malamin annabi salama sai Allah ta'ala ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin yace wannan da suke karkatar da magana zuwa gare shi suka ce innama yu'allimuhu bashar wai dan adam ne ke karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama to lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun tashi bagwari ne bai jin larabci bai iya larabci ba wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi ko alqur'ani gashi zallan larabci ne kuma larabci mai li'irabi Laracin da babu gwaranci a ciki babu kuskure to ya aka wancan ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam wane Allah a wajen iya bada amsa babu lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyu wa hadha lisanun arabiyyun mubin to sai zati sai ka kalli wani bai taɓa zuwa ƙasar China ba bai taba zuwa ƙasar china ba kai kalma ɗaya bai iya bai iya ba a cikin chinanci sai ka ce ai chinese ne suka karantar da shi kaga duk wanda ya ji a matsayinsa na mai adalci ne hankali zai ce wannan shirman banza kake a ina suka haɗu shi bai fahimtar ta in ana ta nisanci kawai ji yake kunnen shi na mushi wata ƙara kawai shi dai karaji yake ji kila sai zai ji an faɗi wata ton ton ton kawai shi ke da. bai gane komai sannan kuma sai ka ce wai Chinese ne yan China ne suka karantar da shi to shi ne wannan anin sama bai da malamin da ya karantar da shi bacin mala'ika jibrilu alaihi salam da Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama wasiƙa wato tsakanin sa da Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ce wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim kuma kai ana sanar da kai alqur'ani ne ana baka shi kana amsa min ladun hakimin alimi kai tsaye daga hakimin mai hikima alimin kuma masai Allah kenan so daga da hikima Allah ta'ala ya sanya mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya zama wasiɗa tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce hikimar wannan domin a nuna mana ka je wajen malami ka yi karatu a wajensa kada ka zama wanda ake ce masa mushafiyun kar ka zama suhufiyun suna cewa la ta'khudil qur'ana min mushafiyyin wala al-ilma min suhufiyyin kar ka je wajen mutumin da bai da malami ka ce koya maka qur'ani in ya zo in ya iya kowane wajen aka zo wajen su ɗaha

in yana karatu da hafsu baha ya karanta maka ka ya san haka ake karanta saboda ya karba daga malam sannan walal ilma min suhufiyyin haka karbi ilimi wajen dan takarda kawai wanda shi ya buɗe littafi da kansa bai da malami ya karantar da kansa man lam yushafi aliman bi usulihi fa yatinuhu fil mushkilati zununu duk mutumin da yake tsammanin duk mutumin da ya buɗe littafi da kansa ya karantar da kansa karatu to fayqinuhu zununun fil mushkilati duk tabbas ɗinsa in matsala ta zo to shakka zai zama ba yi da tabbas a komai domin bai je wajen malamai sun tantance masa ba ya zunnu al-ghumru anna al-kutuba tahdi akha fahm li idrak al-ulum wa lam yadri al-jahul bi anna fiha ghawamid hayyarat aql al-fahim idha rumta al-ulum bi ghayri shaykh ضللت عن الصراط المستقيم ويشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم ce ce wawa wai yana tsammanin da kansa zai buɗe ilimi ya koya ya buɗe littafi ya karanta shine alghumru alghumru man lam yujarrib al-umura mutumin da bai da gogayya ce wai ya zata wai littafai suna shiryatar da mutumin da ke ta fahimta ya gane ilmu ma ya ce jahilin bai san cewa a cikin littafai akwai abubuwa masu wahala ba wanda suke rikirkita kwakwalwar mutumin da ya kasance mai fahimta sai ce in ka nemi ilimi ba tare da malami ba wallahi sai ka bata sai ka fi wani da ake ce masa tomal hakimu shi wai alhakimu toma suna ba da labari a irin tatsuniyan nan tatsuniya ce ta ilimi ko labari ne na ilimi shi tomal hakim wai likita amma bai je wajen kowa ya karanci karatu ba da ba ɗigo ba wasali a karatu ya je ɗauki hadisin annabi sama hadisi sahihi da ke cewa alhabbatu sauda'u dawa'un min kulli da' bakin algaribi wato alhabbatu sauda wadda yanzu mutane kusan duk sun santa ko to maganin kowane ciwo ne shikenan to ba dugo ba ne. ya ga dai an rubuta alu da lam da wani abu haka sannan aka ɗanyi haka sannan aka yi haka takuri amma ba dugo shikenan kawai shi kaga zai iya ɗauka alhabbatu zai iya ɗaukar aljannatu zai iya ɗaukar aljunnatu zai iya ɗaukar aljinnatu sannan zai iya ɗaukar alhannatu duk zai ɗauka sannan zai ɗauki alhayyatu sai ya ɗauki ta ƙarshen ya ce ya alhayyatu ake nufi alhayyatu maciji so da karen nan cikin shi na ciwo sai ya je kawai ya samu kumurci baki sai ya kashe shi sai ya jiƙa sai ya sha fa ba ta fi hidihi shine sai ya mutu nan take ne jakinsa aka ce ya rera baiti yace law cewa yake cewa law ansafa ad kuntu arkab li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab yace ta inda zamani zai yi adalci ashe tuntun zani ne ta hawan mai gidan nan nawa ma sai ya duka bayansa ni kuma in haye jaki ya hau mutum yake cewa domin ni jahili ne falle ɗaya ni na idan ni jahili ne amma shi ko mai gidana jahili ne falle biyu jahili falle biyu la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba wannan to duk duniyar nan ba wanda ya kai shi bala'i la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri wallahi in aka hada ka da shi to an hada ka da bala'i a duniya mutum bai sani ba kuma bai san bai sani ba to wannan ba fitinar da ta kai wannan a duniya in aka baka shi aka ce ka karantar da shi to zai sa maka ciwon zuciya zuciyarka ta fashe kawai sai dai ka mutu kuma shi bai gane abin da kake nufi ba ka mutu a banza shi a wajen shi Allah shi kyauta to shi yasa sai Allah ta'ala ya ce ma manzon sama ikra kayi karatu bismi rabbika ladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya halitta shi ya halicci komai malaman tafsiri suka ce wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ishara ce zuwa ga duk karatun da mutum zai yi to yayi yi shi bil ikhlas yayi shi dan Allah shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq in zaka nemi ilimi kai dan Allah shi yasa malamai suka ce duk wani ilimi da za a yi to sa ya kasance dan Allah za a yi shi yasa Sheikh baka rahmatullahi alaihi yake faɗa a cikin littafinsa mai albarka hilyatu talibil ilmi yake cewa fa idza faqada al ilm ikhlasan niyyati intaqala min a'la al taqarrubati ila ahaqqil mukhalafati yace idan ilimi ya rasa niyya ingantacciya me neman ilimi ya zo ba dan Allah ya ce yi ba to in intaqala min kaunihi a'la at baci sai ya tashi ilimi a matsayinsa na mafi darajar neman kusanci da Allah ai da ilimi ake fara neman kusanci da Allah ila a haƙƙin mukhalafati sai ya zama mafi ƙasƙancin saɓan Allah ilimi kake yi amma kuma saban Allah kake shi yasa a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man talaba al-ilma li yubahi bihi al-ulama ko li yubahi bihi al-juhala wa yumari bihi al ulama'a. shi yace ne shi yace lam yarih ra'ihat janna annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya nemi ilimi ba don Allah ba shi don ya nuna na majahilai shi isasshe ne in ya zo kawai ta nuna musu fankama a shi mai ilimi ne ko kuma ya je yana musu da 'yan uwan shi da ya musu da malamai kawai ya ja da su to annabi sun ya ce ba shi ba shakan kanshin aljanna ba zai shaki aljanna ba kanshin aljanna ba zai shaka ba kaga ko kanshin aljanna ana samun daga nesa ne wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada ana samun kanshin aljanna ne daga nesa in kai dan aljanna to daga nesa zaka fara jin kanshinta ba sai ka zo kusa da ita ba daga nesa to kaga wannan kenan sannan wasu malaman tafsiri suka ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq ishara ce zuwa ga duk lokacin da mutum zai karanta wata sura ya bismillah shi yasa in zaka karanta sura ka gama wata zaka shiga wata to kai bismillah wa basmal bayna suratayn fasahatan rijalun namawha diriyatan wa tahammula ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة إن ذي شاطبي يتشي وبسمل بين السورتين فصاحة إن قاقم وتسورة ذاك شقوة سورة توقي بسم الله rijalun da mauhajiriyatan wa tahammula haka manya manyan malamai suka ruwaito wannan bayanin ka gama suratul baqara fatihati zaka shiga suratul baqara to yi bismillahir rahmanir rahim ka gama suratul baqara ka shiga ali imran to yi bismillahir rahmanir rahim sai ya zama basmala ita ce fasila wato mai raba tsakanin wata sura da aka gama da kuma sabuwar sura da za a shiga sai ya ce wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan amma idan zaka haɗa wata sura da wata sura ce ba tare da kai numfashi ba aw bada'ta bara'atan ko kuma zaka fara bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min wato suratu at-taubati lasta mubasmila to anan ba za ka yi ba wasu malamai suka ce wannan kenan ikra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan ah, fiqhu ne guda biyu masu muhimmanci duk karatun da za a yi a yi da addan Allah a yi da sunan Allah manufarka ta kasance karatun da kake ko na boko ne to ya zama tunaninka shine za ka yi ne domin ka taimaki al'umma ka da shi kai ya zama tunaninka kawai samun duniya eh, medicine kake karantawa likitancin dan adam human medicine eh, ko ko a'a kana karanta eh, veterinary medicine ne wato likitancin dabbobi ko ko kana karanta me ko archaeology ko wane nau'ukan engineering ko law ko accounting take karantawa to ya zama manufar ta ita ce ya za ka yi da wannan ilimin naka ka taimaka ma al'umma ka ta musulunci in ya zama wannan ba ita ce manufar ka ba to shi kenan ka zama shiriri ta kake kuma sai ka ga Allah ya taimakon ka a cikin ilimin in ma kuma ya taimake ka to taimako ne na istidraji akwai taimako na istidraji taimako na istidraji shine Allah ya tabaka amma yana maka ciwon dan maraki sarkin fawa ne wanda sai ana gobe sallah a tafi da shi a yanka shi kaga sarkin fawa na ta kula da shi a bashi komai a wannan zamanin ma a kira likitan dabbobi ya rika mishi allura allura kiba saboda ya haɓaka ya girma amma me makomarsa ana gobe sallah sai kuka Eh, da ya ji ranar gobe sallah ta zo to shi kenan idza sami'na sautal miz'ari ayqanna hawa ne, kawai shi kenan da ya ji ana wasa wuka to ya san yau mutuwar ta ta zo to wannan ita ce manufa sannan kuma babu laifi istinbatin da malamai suka yi akan cewa ishara ce ta in mutum zai karanta alkur'ani ko zai karanta wata sura ta alqur'ani yayi basmala in ban da suratul tauba ita ce ba a waito annabi sallallahu alaihi wa sallam idan zai karanta ta yana bas yana mata bismillah ba annabi kuma haka yake karanta ta shi yasa aka rubuta ta a cikin alqur'ani babu basmala to wannan shine da sunan ubangijinka wanda ya halitta ah, malamai suka ce kamar al'amatu ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace Allah ya zaɓi sifarsa ta al-khalq yace ikra bismi rabbika alladhi khalaq domin ainuni zuwa ga bayanin halitta a cikin halittun kuma da Allah ya gabaki daya to babu halitta da ta kai ta dan adam saboda ilimin da Allah ya bashi sai aka gwama halitta da karatu idan ana magana halittun Allah gabaki daya kaga dai ai ai ai ai ai zaki baya zaki bai karatu ko yana yi zaki bai karatu eh, kura ba ta karatu ko tana yi mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai kallafa musu su yi karatu ba ba inda Allah madaukaki take ba mu labarin cewa mala'iku na karatu ba a dora musu ba yan uwanmu a halitta wato aljanu suna karatu amma ba mu da tafasi wato rabe-raben bayanan ya suke karatu ba mu da bayani a game da shi daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga yadda suke karatu ga yadda suke karatu mu ko ga ga ga yi bayanin annabin mu sallallahu alaihi wasallama farkon abin da aka fara umartarsa da shi shine yi karatu to sai aka gwama halitta aka yi bayani akan kuma karatu aka umarci wato a cikin halittun Allah halittar da ta yi karatu ita fi daraja shi yasa al-Imam Ibn Hazm rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al-Akhlaq wasiya yake cewa kullum dan adam ya kamata ya tukiya da ilimi mai amfani da yake da shi ne ya ce domin idan ya ce zai tutiya da wasu ɗabi'u ko wasu halaye to wata dabba ta fi shi in ka fito ka ce ai kai kafi kowa ƙarfi sai ce hadda zaki hadda giwa in ka isa ka je kai gaba da gaba da su ba a tutiya da ƙarfi dan adam bai kamata ya tutiya da ƙarfi ba domin baya cin halittun Allah waɗanda suke da ƙarfi akwai halittun da sun fi shi ƙarfi yanzu nan za su ɗauke su buji buji da shi sai dai ya zama tarihi sannan ɗan adam bai kamata ya alfahari da ƙibar shi ba ya ce ai shi yana da jiki shi ƙato ne ƙarfi daban ƙato daban ko duk da bahaushe ya ce wai alama ƙarfi na ga mai ƙiba amma yanzu mun akwai eh, abin nan tarar rajulan nahifa fatazzarihi wa fi aswabihi asadun hasuru kakan ga mutum wani zubin kere kere haka amma kuma a cikin rigarsa zaki to ya kamata dan adam ya alfahari da ilimi ne mai amfani da Allah ta'ala ya bashi ya tutiya da shi ba ya tutiya da cewa shi kato bane ko ya tutiya ce ai shi mai karfi ne domin akwai halittun da suka fi shi haka sauran dukkan sufofi da ake da su in ka cire ilimi to babu wata dabba da ba ta da wata siffar da kila dan adam yake da ita so daga ilimin nan yan uwa duk mutumin da bai samu rabo a cikinsa ba ya gama taɗewa kuma ilimin da ake magana a kansa na asali shine ilimin sanin Allah maɗaukacin sarki ka zama masanin addini domin dukkan sauran ilmoma suna biyan suna bin sani wasu ilmoman ma an kai ba kyau bala'i za su zama maka to Allah shiryatar da sai Allah maɗaukacin sarki ya ce خلق الإنسان Allah ya halicci ɗan adam mutum min alaƙin daga gudan jini Alaƙ ismul jinsi ne aljami'i na alaƙatun. Alaƙatun gudan tsoka gudan jini kai gudan jini jini ne da baya wuce saman yatsa saman yatsa na matsakaicin mutum malamai suka ce kamanta wannan jinin aka yi da me da alaka alaka ita ce matsatsaku ka kalli yadda matsatsaku take a cikin ruwa in ka kalli wannan gudan jinin eh, masu sawa a magani masu maganin ido na na asibiti in suka za haka za su ga wannan jinin shi ku wannan jinin haɗuwar maniyin namiji ne da kuma ƙwammaci shine alaƙatun ɗin alaƙa kenan gudan jini hadisin ibnu mas'ud radiyallahu anhu eh, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan to gudan jinin nan shine alaka dan adam akan halicce shi nutfatan daga daga daga mani dugon maniyi wannan dugon maniyi shi zai je ya haɗu da albuwaiba kwai na mace da take da shi da Allah ta'ala ya halitta wadda kwannan ba a iya ganinsa da ido shi ma sai an sa maganin ido ake ganinsa madubin dubarudu na asibiti to da shi ne ake ganinsa to idan suka haɗu bayan kwanaki arba'in sai su juye sai su zama alaka wannan alaka ɗin wato gudan jini mai kama da matsatsaku shine to sai Allah ta'ala ya zaɓo shi ya bayani kansa malamai suka ce hikimar da ta sa a nan Allah Maɗaukacin sarki ya ce khalaqal insana min alaq saboda a nuna ɗabi'ar Allah Maɗaukacin sarki sunnar ta galiba sunnar jayiya ita ce halittar ɗan adam ba ta ba jayi ne idan an haɗu da namiji da mace namiji shi kaɗai baya ba da ɗa mace ita kaɗai ba ta ba da ɗa shi yasa duk matar da aka ganta da ciki sai ya ce ina baban shi ko ba haka bane nana maryamu alaiha salam da ta zo da ɗanta ta zo da ta zo da ta zo ta zo da annabi isa alaihi salam mutanenta mutanenta sun tambaye ta ce ina kika samu wannan ya ukhta haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyan ce ya ke yan uwa harunu sai suka alakanta ta da iyayenta idan idan uba da uwa suka zama mutanen kirki in aka ga ɗansu ya zama ba haka ba mamaki ake yi kai kuma ta ina ka fito kamar yadda aka ga uba da uwa mutanen banza ne sai ɗansu ya zama mutumin kirki sai ma a riƙa kama mamaki ta ce kai kamar ba wane ya haife shi ba shi wai ɗan wane ne wannan ce wallahi ba da dan kai ka faɗa mu ba zan yadda ba kaga yukhrijul min al-mayyit kenan wa min al-hayy to sai suka tambaye ta haka saboda mai ta zo da da ba a san baban shi ba kuma ba a san ta aure ba sai dai na kika samu wannan dan to kaga shine wannan to sai Allah ta'ala ya hada nuna cewa galiba sunnasta galiba marin jayi tsarin halittar Allah mafi rinjaye shine ya halicci mutum daga namiji da mace shi yasa sai yace khalaqal insana min alaq sannan malamai suka ce wannan ba ana ishara zuwa ga al-insanul awwalu bane ba dan adam ba ba mutum na farko ake nuni ba ana nufin sauran halittu ne daga annabi adam to ba annabi adam nan ake nufi ba domin shi annabi adam an halitta shi daga menene min tura amma inda Allah madaukakin sarki yake son ya nuna mana tun daga annabi adam da kuma mu zuriyarsa sai ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأفعال ما نشاء إلى أجل مسمى summa nukhrijukum tifla kaga nan Allah na son ya nuna mana daga annabi Adam amma a nan mu ne ake bayani a kan mu ‘ya'yansa domin daga ‘ya'yansa ɗin ne aka fara samun halitta ta mani. amma shi Allah ya halitta shi ne daga tura daga turbaya Allah ya halitta shi wannan ya jawo masa gaba da shedan shedan yana ganin mai wuta ta fi turbaya a irin mummunan tunaninsa to shine wannan khalaqal insana min alaq kage dan adam din da ake bayani kansa an yi mana tafsili an ce ikra bi sirr bika alladhi khalaq ta ka ce khalaqal insana min alaq domin a zo a nuna mana sharaf daraja da dan adam din yake da ita shi Allah ya sake mai mai sai ya ce ikra ka dai yi karatu wa rabbukal akram ko da yaushe ubangijinka ka ji a zuciyarka al-akramu ya fi kowa daraja in akwai wani da yake jin shi mai daraja ne to ubangijinka shi ke samansa ikra wa rabbukal akram kayi karatu alhali a cikin zuciyarka kana ji ubangijinka shine mafi daraja mafi ɗaukaka in kana neman ɗaukaka to ka nema a wajensa in kana neman ɗaukaka ka nema a wajensa kar ka nema wajen mutane allazi الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم allan nan wanda ya karantar da dan adam bil qalami da al qalami allama al insana allam alladhi allama bil qalam wanda ya karantar da al qalami al qalami gashi nan shi yasa a wani wajen yi rantsuwa da shi yace nuwun والقلم وما يسطرون نون والقلم ألا ينا رنسواد القلم وما يسطرون دا أبن دا سكي ربو ما يسطرون وسكة أي ما تسطره الملائكة أبن دا ملائكو سكي ربو ما يسطرون وسكة آآ ma tastuhu safaratul kiramul barara abinda waɗannan keɓantattun mala'ikun ba duka ba jakadin Allah wanda suka kawo alƙur'ani bi aidi safaratin kiramin barara. wasu kuma suka ce wal qalami wa ma yasturun ay wa ma al ulama abinda malamai ke rubutawa duk wannan fasarorin za su dauka wannan alƙalamin shine farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta annabi sama a hadisi sahihi yace awwalu ma khalaqa Allahu al-qalamu farkon abin da Allah ya fara halitta shine ne fa qala lahu uktub sai Allah ya ce kai yi ta rubutu fa qala ya rabbi ma aktubu ko ma za aktubu yace ya Allah me zan rubuta Allah ya ce masa rubuta duk abin da zai gudana a duniyan nan sannan in zai gudana ya zai gudana akan wa zai gudana tafasir sarrafa bayani ga baki daya aka ce a rubuta mun gane wannan alƙalamin idan ba ku wanda idan ba ku manta ba a lokacin da muka yi tafsirin nun wal qalami mun kawo mana ibn qayyim a cikin littafin sa tibyan fi al qur'an yace matakan alƙalamin nan guda goma sha biyu alƙalamin da ya fi kowanne daraja a wajen Allah shine alƙalamin ladi kataba Allah bihi maqadir al-ashiya'i alƙalamin da Allah ya rubuta abubuwan da za su gudana a duniya wanda alƙalamin shi yafi kowanne daraja sannan alƙalami daga cikin alƙalin ma akwai ƙalamu katabatil wahyi alƙalamin marubuta wahayin Allah waɗannan da suke wa waɗanda idan aka yi ma'anin su sama wahayi su ne manzon Allah su sama yake cewa su rubuta abu kaza daga cikin su akwai sagiduna Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu akwai Abdullahi ibn Amr ibn al-As akwai na abubakar akwai na umaru akwai na aliyu duk waɗannan kasabatul wahayi ne malam ibnu qayyim azadul ma'ad fi hadi khairil ibad yace su tara ne ya lissafa su saboda haka alƙalamin su daga cikin alƙalin ma masu daraja akwai qalamul qudati alƙalamin alƙalai wanda suke rubutu da shi su yanke hukunci su ce wane matar shi ta sauko su ce wane ya dawo da matarsa su ce wane dan wane ne su ce wane zai gaji wane wane kuma ba zai gaji wane ba wane haddi kaza ya fada a kansa a yanke masa hukuncin kisa wane hukuncin haddi kaza ya kama shi a masa bulala tamanin saboda ya kadafi wancan a masa bulala ɗari to wannan alƙalamin shi ma yana da girma a cikin addinin musulunci sannan sai kalamul mufti alƙalamin malamai masu ba da fatawa masu ba da fatawa a yi malami tambaya ya ba da amsa a rubuce shi ma wannan alƙalami ne mai daraja daga cikin alƙalamin nan masu daraja akwai ƙalamin raddi alal mubtili alƙalamin da ake raddi ga mabannata masu zagin addini masu yi ma addini ƙarya a ɗauka a musu raddi a mayar musu da martani shi ma wannan alƙalamin yana da daraja da sauran alƙalimma da malam ibn qayyim ya ambace su guda goma sha biyu da matakansu al'allama ibn ashur ya ce wannan da Allah ta'ala ya ce allazi allama bil qalam nuni ne zuwa ga mahimmancin rubutu da kuma karatu a cikin al'umma kuma aka sa rubutu a ɗaya daga cikin hanyoyin samun ilimi shi yasa sai ya ce matakan samun ilimi kala uku ne akwai mataki na farko shine mataki na karɓar ilimi daga wanda ba baka ganinsa shine ka ɗau littafin wani ka karanta ko da karanta maka ake yi yanzu wannan alƙur'ani ai gashi a rubuce an rubuta shi kammalallensa aka haɗa shi tun a zamanin manzon sama akwai qur'ani kamalalle amma tattara shi a hada shi a waje daya ya fito da irin wannan sibga din irin wannan sala a rubuce to zamanin sayyidina abubakar aka yi aka sake kwafi kwafi da yawa suka kai kwafi bakwai a zamanin sayyidina usman ibn affana radiyallahu anhu to rubutu shi ya tabbatar da wannan rubutu da karatu hanya ta biyu ita ce hanya ta a talakai ka zama ka karɓi karatu daga mutum yana maka kana ji yana maka kamar yadda annasu su mai karantar da sahabbai da baki shi yasa za ka ga malamanmu na Qur'ani wasu da yawa daga cikinsu. in suna karantar da Al-Qur'ani su ce har bakin su kallo ka ga yadda suke faɗin kowane harafi ya suke juya baki ya suka yi da su sun haɗa ko sun raba sannan da za su faɗi wani harafin da harshe ina kagar harshensu ya karkata sama yayi ko ƙasa ko ko dama ya ko hagu ya sannan hanya ta uku ita ce hanya ta tunani mutum ya zama ana samun ilimi ta hanyar tunani da kuma ƙirƙira abu wannan ya fa abubuwan da suka shafi duniya mutum ya zauna ya tunanin ya zai kirkiro mota ya zai kirkiro mashin babur ya aka kirkiro kwamfuta da makamantansu mafi yawancin in waɗannan ba kai tsaye karanta waɗannan ilmoman su kai ba tunani ne na ɗan adam da Allah ta'ala ke jefa ma mutum sai ya zama yi wannan duka waɗannan abubuwan ana ce musu ilimi to allama allazi allama bil qalam nuni ne zuwa ga wancan rubutu da karatu hadisi sahihi marfu'an wa mawqufan ya tabbata annabi sama ya faɗa kuma an ruwaito ibnu abbasin ya faɗa annabi sama yana cewa qayyidul ilma bil kitabi qayyidul ilma bil kitabi ku taskance ilimi ta hanyar rubutawa idan ba a rubutu ko ilimi zai mutu duk al'ummar da ta kasance ba ta rubutu ko al'umma ce matacciya shi yasa daga cikin ci bayan mu mu bakaken fata akwai rashin rubutu da ba ma yi shi yasa sai tarihin mu ya kasance ba a san shi ba yanzu yadda ake da tarihin duniya ƙasa ƙasa a ɓangaren ƙasashen da suka kasance ba irin namu na afirka ba ba mu da irin wannan tarihi tarihin mu na afirka an tashi badawa sai dai ka ji ana cewa Eh, abin nan eh, eh, Sheikh Ahmad Baba a Timbuktuwi dan kasan Mali shine ya fara ya rubuta tarihin mu na kasar Biladus Sudan kasashen mu na Afirka muna da karancin sanin tarihin kanmu saboda ba ma rubutu tun a da daga cikin abin da zai tabbatar maka da ba ma rubutu tun can da zaka gidaje da yawa da zaka tambaya a ce yaushe aka haifuwa da sai a ce ba a sani ba sai dai aikin tato irin yan shekara ɗarin nan wanda suka shekara ɗari ɗari da kaza in dai ba boko ya shiga gidan da wuri ba to za ga sai dai kaji an ce to lokacin dai sarki wane ne aka haife shi sai kaji an ce ai lokacin sarki alu a zazzau aka haife shi ko a ce ai lokacin makau ne aka haife shi domin tarihin nashi a make yake ba san tarihin shi ba to kage rashin rubutu ne wannan al'ustazu doktor ashek wahbatu zuhairi a cikin tafsirin ya ce rubutu shi ke tabbatar da habara shi ke tabbatar da wayewar al'umma in babu rubutu to ina za a san wayewar kanku da rubutu kuke nuna ma mutane cewa ku wayayyu wune? da rubutu kuke bayyana kanku a san ku shi yasa da al'ummar da ba ta rubutu to al'umma ce matacciya shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na aiko shi a cikin al'umma ummiya ba ta iya rubutu ba da ta iya rubutu ta iya karatu ba sai aka ɗauke wannan ummiya ummiya shine rashin iya rubutu da karatu Allah na aiko annabi sama aka yi wannan wahayin to daga nan kuma a lokacin da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗi ana cewa a makka gabaci ɗaya mutanen da suka iya rubutu ba su fi mutum ashirin ba zuwa ashirin da ɗaya in ko ka koma madina ka kafa mutum sha ɗaya suka iya rubutu kaga a wannan yankin gabaki ɗaya in kai yawa ka yi adadin da yawa ka ce mutum ashirin da biyu suka iya rubutu mutum talatin da biyu afuwa su kaɗai suka iya rubutu can ga ashirin da ɗaya can ga sha ɗaya ba a rubutu to amma da Allah ya aiko annabi sama cikin albarkarsa sai ya zama an kau da wannan ummiyar al'umma mu ta zama al'umma mai rubutu al'umma mai karatu aka ba mu qur'ani qur'anin shi kanshi sai aka faɗi sunansa a matsayin karatu aka ce masa alqur'anu ishara zuwa ga me ayi karatu so da ka musulmin da ya zauna baya karatu ka balaga shekarun ka sha kaza amma baka san yadda za ka iya rubuta sunan ka ba da larabci ka ga wanda mutum ya da damuwa a tare da shi ko da baka ce ya shiga uku ba to dai yana da damuwa kuma shi kan shi ya san yana da damuwa sannan wani la sharqiyyan wala garbiyan ba gabas ba in banki ya je ko nawa yake da shi sai dai ya dangwale ya ce tawada tawada dai ya iya faɗinta tawada kuma ba wai ta rubutu ba tawada dangwale irin tawada zaɓe ita nake nufi ta wajen zaɓe in kai zaɓe ka dangwala ɗin nan wannan inki barin faɗa tu da turancin hausa inki shi sai mutum ya haka idan gwala ya tawada ce ko saboda ba zai iya ta ba baya iya tauki'i ba zai iya sa hannu ba amma mutum ya je makaranta sai kaga ta shi ma har da na kakale sai kaga an yi wani haka an yi wani ja haka wani kaga ta shi kamar kalashi saboda kyau ko da larabci ko da turanci yayi kaga ilimi ne sannan da karatu yake zama sirrinka ya ɓoyi idan ba ka da karatu to sirrinka ba zai ɓoyi ba domin sai a ce ga yanzu misali sai a ce ai gwamnan jihar kaduna ko shugaban ƙasar najeriya ya rubuto maka wasiƙa da turanci kai kuma baka iya ba kaga dole ka nemi wani yana buɗe takardar sai ga an ce ai gwamna ya ce ka zo gobe gobe ofis kaza office kaza ga matakan da zaka bi za a baka miliyan ɗaya sai ce to sharadi wani abu ne a cikin takardar nan nawa za ka bani kaga sai zo sai ku janga sai ce kai da za bani kwata miliyan in karanta maka shi na je in ya kai da shi na kana da dubu ɗari takwas kenan da hamsin shi kuma ya ja dubu ɗari biyu da hamsin haka ne lissafin dubu ɗari bakwai da hamsin yawuwa ka san lissafi shi kowa ya iya wani wani eh, na kuɗi Allah za ka da alkhairi wani wani wani muna makaranta muna haya islamic wani dattijo Allah ya gafarta mishi muni mu ne ya tsufa sosai in aka zo aka yi lissafi ana lissafi ya ce ka gama malamin lissafi ya ce Allah aikin banza kawai a zuwa ita damun mutane cewa wannan logarithm din da wannan waye ce ce inda gaske ne wannan lissafin a kawo kuɗin a gani in ba mu iya kyafiyawa ba ya rasu Allah ya gafarta shi. ce inda gaske ne wannan lissafin a kawo kuɗin a gani mana in ba mu iya kyafiyawa ba sai a zuwa ita haɗa wata x da y da y da y mu wannan lissafin mu ba ma gane shi to shi ne wannan to ilimi dai tasirinsa da rubutu ya rubutu sannan kuma iya rubutun ba wai kawai a rubuta ba tantance ma tsarin kan rubutun shi shi abun bukata ne qawaidul imla'i da qawaidul khatt sanin yadda ake rubutun yana da tasiri shi yasa ai wasu ke cewa daga cikin sabubban da suke jawo arziki akwai iya rubutu yi mana in kai iya rubutu ba sai a dauke ka zama wani babban sakatare ba shikenan aikin sakatare na farko shine rubutu da taskance abubuwa ko Allah ganar da to shine allazi allama bil qalam Allah madaukakin sarki ya karantar da mutum ya karantar da inda alqalami alqalami ayi rubutu a aje rubutu allama al insana allama al insana ma lam ya'lam allama al insana ma lam ya'lam Allah ta'ala ya karantar da dan adam abin bai sani ba ma lam ya'lam Allah ya sanar da ɗan adam abin da ɗan adam bai sani ba Allah shine mai karantarwa shi yasa Allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a wa qur rabbi zidni ilman kai ta addu'a cewa Allah ya ƙara maka ilimi shi yasa daga cin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala annabi yana yawaita wannan addu'a kuma yana yawaita Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an a'udhu bika min ilmin la yanfa' da akwai al'ilmun nafi'u akwai al'ilmu ghaibun nafi'u akwai ilimi mai amfani akwai ilimin da bai da amfani kullun zaka roki Allah to ka roki Allah ya sanar da kai ilimi mai amfani kar ka zama an sanar da kai ilimin alam abin nan watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi kar ka zama haka ga tarin ilimi amma ilimin bai da amfani ɗabi'un ka ba su da kyau komai naka bayi da kyau ba abin da za a buɗa ka a ga kai daidai kuma ga ilimin irin waɗanda ake siffanta su a ce ga sani ga shagala to Allah shi ta ilimin shedan kenan to mu roki Allah Allah karantar da mu ilimi mai amfani waɗannan ayoyin guda biyar insha Allah akan su zamu tsaya sai karatu na gaban Allah kai mu Allah ya taimake mu mu iya gama wannan sura kafin azumi da izinin Allah saboda sura ce wacce take dauke da sakonni da yawa ba za a zo kawai a yi fassara ta sama sama ba ya kamata mu dauka kamar yanzu sura take sauka saboda sakonnin da take dauke da su Allah ganar da mu Allah subhanahu ta'ala ya kara mana fahimta ya kara mana basira da ilimi mai amfani Allah ya kara mana ikhlasi Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da mu shiryatar da zuriyar mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in